assalamu alaikum wa rahmatullahi kuna tare da alasa kan da daga barban da ya zama ya shigowa alama ta mu gobe a cikin fatiya da ke kafa ya sa maka tambaye a da kada da bakon da ya yi a wani fata da kawo musu da kan kowane kun su ba a yan tambaye a yan kallon zabawa a fadin musamman gidan ibada to ni ba abin da zan ce da ce ta ne da addu'a ai wancan ladin ya biye na ga ta ne da addu'a ne ma an ƙara da kuma Yi roƙon da nake kawai su tayar da addu'a saboda ina gida na an ce mun ni da shi ne shi yasa ma na taso na zo na na tafi gida da na niyya sai bayan sallah zai yi noma amma ni saboda an gaya mun da ni da shi ne kuma yana son fanta da shi yasa na ya kace garin nan bai so kasance ai kawai ka jira sai an tashi a kai kallo gobe Allah ya kai mu da rai da lafiya ga gani muna kuya a nasarar da kuma ba a da kace da manzala kamar musulunta yawa a kana da kace gaskiya ba abin da sai dai in ce ina fatan alkhairi ni ma ina roƙon su da su ƙara taya mu da addu'a Allah ya ƙara ba mu nasara domin muna nishaɗar da su da su sosai taya mu da addu'a.